Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sai VOA Africa zango na 200.5 a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi kasar Ghana kuna kuma ya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba ma Yakubu Makeri ne daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi fitowar farko a baidin jama'a a yau juma'a tun bayan da sojojin kasar suka masa ɗaurin talala a farkon wannan mako sannan jami'an tabbatar da bin doka da oda a dan amurka sun ba da sanarwa a jiya alhamis cewa sun kama mambobi kusan 300 na wata kungiyar 'yan daba mai suna ms 13 a yau juma'a ne kuma ake sa ran shugaban yankin catalonia da aka yi waje da shi carl pigdamont da wasu ministocinsa za su bayyana gaban kotu a kasar belgium kanin labaran kenan shugaba muhammadu buhari na najeriya ya sake da niyyar gwamnatinsa ta yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma inganta rayuwar talakawa sai dai masu kula da lamura na batun cewa batun shige da fici ne yana da muhimmanci to ko menene dalili a yanzu magana da nake gaya maka talakan najeriya ya rasa ina zai sa kansa kuma duk ba wani abu ne saboda rashin masu ba da shawara da suke tare da shugaban kasa Muna kuma da rahoto kan shirin gwamnati na farfado da kamfanin jiragen sama na ƙasa. Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka wanda ke kawo muku ɗaya daga cikin manyan labarai da suka ɗauke hankalin Amurka a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurari kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Da daɗin shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya fito wani farko a bainin jama'a a yau Juma'a tun bayan da sojojin ƙasar suka masa ɗaurin talala a farko-farkon wannan mako. Mugabe ya isa jami'ar Open a wajen babban birnin ƙasar Harare don halartar taron yayi ɗalibai a matsayin babban bako. rundunar tsaron zimbabwe ta fitar da hotuna da dama na shugaban ajiya alhamis yayin da aka karanta wata sanarwa ta rundunar sojojin a kafofin yatsa labarai na ƙasar. The ZDF said they are currently engaging with the Commander-in-Chief President Mugabe on the way forward and will advise sadarwar ta ce rundunar tsaron zimbabwe tana wata ganawa da shugaba mugabe wanda shine babban kwamandan rundunar sojan kasar akan mataki na gaba kuma da zaran ta shawar da zaran ta gama wannan ganawa za ta shawarci wato kasar akan abubuwan da suka tattauna wasu ƙarin hotuna sun nuna shugaba mugabe na ganawa da rukunin masu shiga tsakani daga afirka ta kudu da kuma jagororin sojojin kasar da suka dage cewar wannan ba juyin mulki ba ne kungiyar nan mai ƙarfi da tasiri ta tsofaffin sojoji da suka yi yakin kwatar 'yancin zimbabwe ta bayyana wannan mataki da sojojin suka ɗauka a zaman gyara ba tare da zab da jini ba an yi imanin cewa uwar gidan mugabe tana shirye-shiryen haye kujerar mijinta kafin sojojin su yi yunkuri rabon da a ganta a yau sama da mako daya a wajen wani gangami tare da mijin nata a yanzu haka dai ba a san in takamamme inda take ba a halin yanzu wasu jigajigan adawa na zimbabwe suna ba da shawarar kafa gwamnatin wucin gadi kafin zaben da tun farko aka shirya yi a shekara mai zuwa madugun 'yan adawa na kasar zimbabwe morgan changra ya yi gargaɗi mugabe ya yi murabus daga wannan mukami na shugabanci jami'an tabbatar da bin doka da oda na amurka sun ba da sanarwa a jiya alhamis cewa an kama membobin kusa 300 na wata kungiyar daba mai suna m13 mummunar kungiyar ta da fitina da gwamnatin trump ta lashe takobin kawarwa daga titunan amurka an yi kamen ne a cikin 'yan makonni a wani gagarumin shirin murkushe ayyukan 'yan daba da aka bai wa suna operation raging bull jami'ai sun ce a ƙarƙashin wannan shirin da hukumar shige da ficin baƙi da kuma kwastan ta amurka take jagoranci an kama 'ya'yan ƙungiyar m13 su 214 a nan cikin amurka yayin da kuma aka kama wasu 53 a ƙasar el salvador inda wannan ƙungiya ta samo asali. Wannan shiri mai matakai biyu na murkushe kungiyar M13 da hanyoyin samun kudadenta a fannin fadin duniya an fara aiwatar da shi tun zamanin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama amma kuma an ƙara tsananta shi a ƙarƙashin shugaba Donald Trump. bamba Anthony Janar na Amurka Jeff session ya faɗa cewa wannan muhimmin mataki ne da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauka kan 'yan daba M13 wacce ake samun 'ya'yanta a cikin manya-manyan laifukan kisa a faɗin ƙasar. a yau juma'a ne ake sa ran shugaban yankin catalonia da aka yi waje da shi caspic damont da wasu ministocinsa guda hudu za su bayyana gaban kotu a wata wato a kotun belgium na saba da takardar kame da kungiyar tarayyar turai da kasar spain ta bayar kotun za ta saurari takaddaman a asirce daga masu shigar da kara da kuma lauyoyin tsofaffin jami'an kataloniyar kafin ta zantar da hukuncin mai da su kasar spain inda za su huskanci shari'a akan tawaye data da fitina akan rawan da suka taka wurin neman 'yancin yankin a watan da ya gabata ne madrid ta bada takardar kamo pic da wasu tsofaffin ministocinsa guda hudu waɗanda suka arce zuwa brussels ta ƙasar belgium kuma suka yi watsi da takardar sammacin bayyana gaban alkali na spain suna faɗin cewa ba za a musu adalci ba a shari'ar hukumomin a spain sun tsige pigdamont da majalisar ministocinsa mai wakilai goma sha uku daga ofishi saboda yunkurin da suka yi na ganin cewa sun balle daga ƙasar spain yau juma'a ne karin farko da kotun za ta fara sauraren wannan karan wanda ake ganin za ta zama cece kuce a cikin kotu inda bangarorin za su iya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga kasar kamaru na nuni da cewa ginin majalisar dokokin kasar ya kone kurmur sakamakon wata gobara da ta tashi jami'an tsaro da ma'aikatan kwana-kwana sun shafe sa'o'i suna kokarin kashe gobara a majalisar da ke birnin yawunde dan majalisa onu konu wanda ya shafe sama da shekaru goma sha biyar a majalisar ya yi wa wakilin garba awal karin haske dangane da lamarin Euh, eh majalisa ta kama da gobara amma yanzu dai muna kokari mu sanya binciken na ganin an da aka yi aka tayar da gobarar. Gobarar da ta tashi dai a birni na uku zuwa na hudu ne an da duk cikin farfadiyan majalisar ta kone da ma ofishoshin manyan ma'aikata wanda suke aiki a majalisar. To shekara na 1995 ne zuwa 2013 majalisar sau uku dai take kamawa da wuta. amma wannan ne karan farko da majalisar ta kone kurmus haɗi da ofishin shugaban majalisar dokokin na ƙasar jamhuriyar kamaru ka bayage jibrin to madalla a gaida muhammad awal garba wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda uku sun sabunta roƙonsu ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia da ta buɗe hanya domin samun damar shiga da kayan taimako ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a ƙasar yamal labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar rahotannin namu a Abuja, Najeriya inda wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya yi nazarin littafi da makarraban shugaba Muhammadu Buhari suka kaddamar da ya zayyana nasarorin da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru biyu da kama mulki. kaddamar da littafi kan jagorancin shugaba buhari da jami'an labarunsa suka wallafa da ya zama mizanin auna aikinsa na rabin wa'adi ya kunshi musamman bayanai kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin buhari ta yi kamfen a kai a jawabinsa shugaban ya amfani da damar wajen gode wa 'yan najeriya bisa addu'o'in da suka yi masa lokacin da ya jinya a london yana mai cewa yanzu mutuncin najeriya ya farfado a idon duniya har ma shugabannin kasashe na sha'awar shigowa najeriya duk wata na yadda najeriya ta fara zama mai gaskiya littafin ya auna yadda gwamnatin pdp ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida da nuna ta yi sanadiyar rusa durƙusa tattalin arzikin Najeriya. In governance, they earn a red card, but in corruption, they won the gold. Nan ma uban APC ne Ahmed Bola Tinubu ke cecekar tsohuwar gwamnatin ta PDP da cewa ta samu jan kati a mulki sannan ta samu gagarumin yabo wajen cin hanci da rashawa. Mai goyon bayan gwamnatin Buhari Sale ba kwaro da Maturu bai goyi bayan yadda littafin yi magana kan manufofin tattalin arziki ba musamman ma bangaren hana shigo da shinkafa da kuma motoci daga Kotono. Ni idan na yi la'akari da wani abu guda ɗaya sai na ce ya kamata ma a dinga biya musu haraji ana shigowa da su saboda a yanzu magana da nake gaya maka kwatanan mota tana shigowa Najeriya haka kuma shinkafa tana shigowa ta barauniyar hanya to kaga irin wannan wadda talaka shi yake cikin haƙuba wadda a yanzu magana da nake gaya maka talakan Najeriya ya rasa ina zai sa kansa kuma duk ba wani abu ne saboda rashin masu ba da shawara wanda suke tare da shugaban kasa shugaban kasa ya kamata ya sani a Najeriya nan akwai mutanen da ba sa farin ciki ya share wa talakawan Najeriya hawaye su dai bukatan su shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bakin jini a gun talakawa to wannan ya kamata shugaba Buhari ya farga sunana Alhassan Jibrin Tatale wanda ya daɗe yana siyasa tun 1983 talakan da sai ya fita ya yi saro itace ya zo ya sayar a jeji yau idan laka yi je lodo itace ko dami goma ya zo ya sayar ba zai saya masa kwanin masara ba ko kwanon shinkafa ba amma a da dami ɗaya zai saya maka kwanon masara zai ma cefa ne amma yanzu babu saboda haka ina kira ga shi buhari da sake naɗa tim masu gaskiya da amana su duba kuka halin da talakawa suke ciki Hakanan shi ma ɗan APC ya wuci Roman Bakan Daura ya ce rashin ingancin jami'an gwamnatin ya hana ta cimma nasara duk da gaskiyar shugaba Buhari. Tunda su suna nan gidan ba sa jin abin da ake cewa mu muna jin abin da ake a matsayin mu na shugabannin jam'iyya lokar gamma zuwa zuwa wasu. Saboda koken yayi yawa haka aka rinka a kan sakataren gwamnati Babacir aka yi kunnen kashi da wannan abun ba wasa ne sai gashi abin ya tabbata gaskiya ne. Jami'an labarun shugaban da suka hada da Garba Shehu da Femi Adeshina suka wallafa littafin. Nasira da Ma'ili Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To sai kuma harkokin sufuri a Najeriya inda ministan harkokin sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya sanar da kammala shirin sa hannu a yarjejeniyar kafa kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Kyaftin Bashir Shodangi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar matuƙa jiragen sama ta Najeriya ya bayyana alfanun wannan yunƙuri. babban matsalar da ake samu cikin harkoki na jiragen sama da ake a Najeriya da kamfanonin da aka shirya na nan Najeriya da kuma sauran ma abubuwan da gwamnati ke sa hannu ana yi. Amma idan aka sa mutanen kirki kuma da suka sa abin, abin ne mai kyau kuma abin ne mai yiwa. Kamar wannan kamfanonin na Boeing da kuma Airbus na Faransa. wanda shi ne zai ba da kamar bangare mm. na gyara da kula na waɗannan jiragen kana ganin ƙwararru ne mm. amintattu ne za a samu yin aiki na ƙwarai idan idan wannan abu ya tabbata da su za a yi shi kamar boyin misali da kuma su airbus boyin kusan jiragen duniya gaba ɗaya yanzu boyin ita ce gaba idan da jirgi eh, kuma ga yawanci mu mu a najeriya yawancin jiragen da suka yi aiki a najeriya wanda suke najeriya duk jira boyin boyin mutanen najeriya duk wani wanda ke tuka jirgin najeriya da wanda yake gyaran jirgin najeriya da maintenance za ga cewa boyin kila boyin su suka su suka iya kuma shi suke amfani da shi Kyaftin Bashir Sodangi kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje daya, wani mai fashin baki akan sufurin sama Malam Ibrahim Dahiru ya bayyana min muhimmanci da kuma tasirin da wannan tsarin zai yi na kafa kamfanin ƙasa a jerin kamfanonin da za su sufuri a Najeriya. Bayan wannan taimako da shi wannan kamfani na jirage na ƙasa zai yi, muna ganin zai taimaka kuma wajen ɗaukar ma'aikata 'yan Najeriya. Duba za ka ga muna da manya-manyan matuƙa jirage zaune ba su da aikin yi, akwai kuma injiniyoyi da kuma masu kulawa da su harkokin jiragen na sama dukansu suna nan to muna ganin Allah ya yadda za a iya samun falala ta samun aiki ga jama'a masu ɗimbin yawa idan aka kirkiro da wannan kamfani na jiragen sama. Amma baka ganin kamar zai iya kawo cikas game da kamfanoni na cikin gida na 'yan kasuwa? A'a ni ina ganin ba zai kawo ba domin gaskiya Najeriya tana buƙatar ƙarin kamfanonin jiragen sama da yawa domin in ka duba za ka ga akwai su sosai kuma waɗanda muke da su za a ga mafi yawa sun riga sun naɗa kayansu sun yi gaba domin matsaloli da suka fuskanta kuma muna ganin idan aka ci gaba da haka don tabbas akwai matsala wajen wato harkokin jiragen sama ko ina a duniya za a ga cewa idan babu irin wannan kamfanonin jirage na ƙasa akwai matsala sosai wadda jama'a za su fuskanta. Malam Ibrahim Dahiru kenan kamar yadda Malam Hadi Sirika ministan sufurin sama na Najeriya bayyana a ranar 20 zuwa 22 ga wannan watan ne ake sa ran za a yi wani ƙasaitaccen taro na ƙasa da ƙasa a kan sha'anin sufurin jiragen sama inda ya ce a lokacin ne ake saran za a rataba hannu ga wani yarjejeniya umar faruk musa amurka a abuja nigeria to a gaida umar sabon jakadan amurka a nigeria wato jakadan nigeria a nan amurka mai shari'a silvanus adewere nsofo ya bayyana cewa 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare suna da rawar da za su taka wajen kare mutuncin ƙasar. Jakadan ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro jim kaɗan bayan isowarsa nan DC domin kama aiki. They must comply with the laws of the country and work to push forward, work for the success of the kira na gare su shine su ci gaba da kasancewa masu bin doka da oda kuma su kasance masu aiki tukuru domin ganin sun ci gaba da tsare martaban kasar su da ganin ta samu ci gaba mai ma'ana ta dangantakarta da nan kasar amurka kuma yana da amfani su kasance suna taka rawar da ya kamata a ce sun taka domin samun nasarar kasar da suke da zama kamar yadda ake cewa a harshen mu na ibo wurin da kake da zama nan ne gidanka da yake magana kan dangantakar amurka da najeriya kuma musamman idan aka auna wannan sabuwar gwamnati ta donald trump da ta Obama. Jakadan ya ce kasashen biyu tamkar Hassan da Husaini ba su ne buri banda ci gaba al'ummarsu da zaman lafiya a fadin duniya. Da na tambayi shi ra'ayinsa kan manufofin Amurka game da Afirka musamman Najeriya karkashin gwamnati Donald Trump kuma sai ya ce. Well, I think it's a, everything's cooperation. wannan batu ne na haɗin kai amurka na da kyakkyawan dangantaka da kasashenmu na afirka da ma ita kanta najeriya wannan yasa muke samun nasarorin da muke samu da ma waɗanda muke fata mu samu nan gaba na nemi shirin ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da suka halarci bikin maraba da sabon jakadan da farko ga ojiyaku fatima alabo ta ce mun taro yau this evening welcome Ambassador, Ambassador Sabomu Justice Nsofo Ndiewere, the Ambassador Designate to the United States. Uh, taro to give him a welcome party To me kuke so ku gani shi wannan sabon jakadan ya taimaka muku cikin aikin da kuke yi? To muna so Nigeria ya je forward especially while dealing bilaterally with the United States of America. I kasan for a long time bamu the ambassador now and now that uh, mun samu we wish and hope for the best thing to come. Sunana Esther Michael Gomo. Mun zo mu yi murna saboda Allah ya kawo mana ambassador a Nigerian Embassy Washington DC. Kun san ya dade muna muna nan muna jira ambassador so yau Allah ya kawo mana shi lafiya so muna nan muna murna. Sunana Sufiyanu Buhari, 'yan nigeria da ke zaune america mun taru ne mu yi ma sabon ambasadan Najeriya a america. barka da zuwa dole mu yi murna yau ranar murna ne ranar farin Allah ubangiji ya nuna mana ambasadan mu ya shigo a America lamun lafiya sai saura muna mishi fata alheri Allah kuma ya bashi iko abin da aka turo da shi ne Allah ya bashi ikon gudanarwa. A farkon wannan makon ne 'yan kasar da dama suka halara ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC domin su marabci sabon jakadan wanda zai maye gurbin marigayi ambasada Ade Adefuye wanda Allah yi wa rasuwa shekaru biyu da suka wuce. Abdulaziz Adili Toro, VOA Hausa daga Washington. gaida wakilanmu duka da kuma abokin aikinmu adali Toro. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da kusan minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan yadda wani ɗan gudun hijira daga Liberia ya zo nan Amurka ya zama ɗan ƙasa har ma ya tsaya takarar magajin gari a wani birni da ake kira Helena ya kuma samu nasara. Birnin da kusan ilahirin mazaunansa fararen fata ne. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin kowane ne wannan ɗan asalin ƙasar ta Liberia. Sunana Mahmud Lalo. To a wani lamari na bazata an zaɓi wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Liberia da ya gudun hijira, wato Wilmot Collins, a matsayin magajin garin Helena da ke jihar Montana a nan Amurka. Bayanai sun yi nuni da cewa shi ne ba Amurke ɗan asalin Afirka na farko da aka taɓa zaɓa a wannan mukami a tarihin jihar ta Montana. Collins da matarsa na daga cikin 'yan ƙasar Liberia da suka tserewa yakin basasan da ya ɓarke a ƙasar cikin shekarun 1990. to amma kuma sai ga shi ya kai matsayin magajin gari shekaru 23 bayan isar shi birnin na helena And I don't know how they got my wife's number <laughs> and they started calling my wife. And she said, Put your phone back on, put your phone back on. <laughs> So, a haƙiƙanin gaskiya na kashe wayata, amma kuma ban san yadda suka samu lambar mai ɗakina ba, sai suka fara kiranta. Sai ta uh, ce min, Ka kunna wayarka. ka kunna wayarka amma dai ina mai farin ciki da al'ummar helena suka bani wannan dama na musu aiki ina kuma da niyyar na zaƙe na yi wa wannan birni aiki um, a lokacin da ya tsere daga ƙasarsa ta liberia matarsa wacce ta fara yewa gaba na ɗauke da juna biyu inda matar tasa har ta fara karatun kwaleji da taimakon wasu mutane a nan amurka amma colin sai da ya jira shekaru biyu bayan da ya mika takardunsa na neman mafaka a matsayin ɗan gudun hijira kafin ya tarar da matar a nan amurka da kuma isowarsa ne collins wanda a da malamin makaranta ne a liberia ya fara ayyuka biyu ɗaya matsayin mai gadi a wata makaranta a birnin na helena da kuma aikin baiwa matasa shawara when i was finally allowed to come to america A lokacin da aka bani damar na shigo Amurka, shekarun ta biyu ne kawai. A wannan lokaci ne kuma na fara ganin ta. Wannan abun ya faru ne a ranar 17 ga watan Fabrairun shekarar 1994. Amma duk da haka Collins bai zauna kawai ba, sai ya koma makaranta, har ya samu izinin zama ɗan ƙasa. kai har ma ya aiki da rundunar sojin amurka duk da nasarorin rayuwa da ya samu shekaru ashirin da suka gabata da wani ya ce ma collins zai zama magajin gari a nan amurka da ya ce an raina mai hankali <laughs> ai da na tsire da dariya saboda kasan a lokacin da muka tsere daga ƙasarmu abin da ke zukatanmu kawai shine mu samu damar inda za mu sake sabon rayuwa sai kuma wannan ƙasar ta ba mu wannan dama idan da zan samu damar mayarwa da wannan al'umma ko da rabin abin da ta bani rabi kawai da burina ya cika my is complete just half i'll masu lura da al'amura dai sun ce wannan wata dama ce da collins ya samu yayin da zai fara wata sabon rayuwa ta shugabanci a wani labari na daban kuma rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin amurka cewa za ta sa wasu kafofin yada labaran amurkan tara a rukunin bakin kasashen waje waɗanda ba za su samu kariyar da ofisoshin diplomasiya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabon doka da rashin za ta ƙirƙiro wannan dai martani ne ga wata buƙatar da amurka ta gabatar a kwanan nan inda ta ce za ta saka gidan talabijin ɗin rt da rasha ke tallafawa a irin wannan rukuni ma'aikatar shari'a ƙasar rasha ta ce ta sanar da muryar amurka da radio free europe da radio liberty da wasu rassan kafafen yada labarai bakwai da ke aiki a rasha cewa wannan doka za ta shafe su ma'aikatar ta wallafa sunayen kafafun yada labaran a shafinta na yanar gizo hada da wata sanarwa da ke cewa mai yiwa wannan sauyi ya zama doka nan gaba kaɗan. jama'a da aka maka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu za madadin wakilinmu sulaimu muni barma sai kuma stan parker da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaida Mahmud Lalo da Duniya Amurka sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce hakika dole sojojin Zimbabwe su ɗauki mataki ganin yadda shugaba Mugabe ke son mai da mulkin ƙasar tamkar na gado daga Hafiz Balaraba Gusau. Sai sako na gaba ya ce yunkurin dakarun sojojin ƙasar Zimbabwe na ƙwace mulki daga hannun shugaba Robert Mugabe wani koma baya ne ga demokradiyyar nahiyar mu ta Afirka. Don haka muna kira ga al'ummar ƙasar da su fito su ƙalubalanci wannan yunkuri matukar dai ba su goyon bayan sojojin kamar yadda 'yan kasar turkiya suka yi a lokacin da sojojin kasar su suka yi irin wannan yunkuri daga muhammad salihu kaura na moda a zamfara sai sako na gaba ya ce to robert mugabe daman yan magana kan ce duk abin da ya faru da damina to watan bakwai ne ya janyo mata sai sako na gaba ya ce muna kira ga sanata mai wakiltar kebbi ta tsakiya a jihar kebbi watan sanata adamu alero da cewa tun lokacin da muka zaɓe shi yau kusan shekaru uku da suka wuce kenan ya yi mana batan dabo ba mu gan shi ba balantana saƙonsa. saboda haka sanata Adamu Alero ka sani akwai ranar ƙindilanci. Sai sako na gaba daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don na jajanta wa al'ummar birnin Maiduguri dangane da hare-haren ƙunar baƙin waken da aka kai a garin wanda ya sanadiyar rayuwar mutane fiye da goma. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka mutu kuma Allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan hare-haren a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako na gaba daga Sani Sani Muhammad Shindo ya ce kai co kai harin ta'addancin da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a jihar Maiduguri abin takaici ne daga ƙarshe nake addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen wannan har-haren amin summa amin. Sai sako na ƙarshe ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Haba jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya wallahi ci gaba da zuba idanu kuna kallon yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da cin karensu ba babbaka wallahi sam sam bai dace ba. Sako daga Jummai Barikin Ladi da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada. Hafsat Muhammad Maina da wasiƙun ku masu saurare yanzu kuma ga baba ya kintsa da muhimman kanin labarai. wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda hudu sun sabunta roƙonsu ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia da ta buɗe hanya domin samun damar shiga da kayan taimako ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a yamal ana ganin killace kasar yamal ba shiga ba fita shine haddasa akasarin rayuka da aka rasa a cewar shugabannin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da suka hada da hukumar samar da abinci da hukumar kiwon lafiya ta who da kuma asusun tallafawa ƙananan yara ta unicef waɗannan hukumomi sun ce mutane miliyan bakwai suna kan haɗarin fadawa cikin jama'a gafarce suna haɗarin fadawa cikin matukar yunwa a ƙasar yamal kuma akwai yiwuwar ƙaruwan wannan adadin sanarwar haɗin gwiwar da hukumomin suka fitar na yin kira ga rundunar haɗin gwiwar da su ba da damar shiga da kayan taimako ga dubban rayuka a yamal a wani matakin kai ɗauki ga aikin taimako wanda ya fi muni a cikin wannan lokaci a duniya da daɗin shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ya yi fitowar farko a bainin jama'a a yau juma'a tun bayan da sojojin ƙasar suka masa ɗaurin talala a farko-farko wannan makon mugabe ya isa jami'ar open ne a wajen babban birnin kasar harari don ya halarci taron yaye dalibai a matsayin babban bako to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari miƙa gaisuwar fata alheri ga iyalan rabiran iliya gata malumfashi da dangi duka da kuma abokan arziki da suke tunawa da cika shekara guda da rasuwarsa yau allah ƙara dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin baba yakubu makeri da malama juli da kuma injiniya mu john ne kuma alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu ga masu gabatar da shirin yau da gobe.